Wasu ɗaruruwan matasa da suka haɗa maza da mata sun gudanar da zanga-zanga domin nuna takaicinsu a kan rashin samun wutar lantarki a jihar Naija. Masu zanga-zangar dai sun datse babbar ƙofar shiga gidan gwamnatin jihar Naija da ke mina ɗauke da kwalayen da ke nuna rubuce-rubucen nuna ɓacin rai a kan rashin wutar tarama da rera waƙoƙi. Yahaya Husaini Ibrahim shine shugaban tawagar waɗannan matasa ga abin da yake cewa. Abin da ya kawo mu akan ishu in rashin mutum da muke samu ne a garin nan. Me zai yi a cewa muna da power dams guda uku a state din nan. A ce mu nan mina ba mu samu wuta, Niger ma da gaba ɗaya ba samu wuta bai kamata ba. Su ma dai waɗannan da ke cikin masu zanga-zangar sun yi ƙarin haske akan dalilin su na gudanar da wannan zanga-zanga. Ya mai ma mun zo yin kawo kukan abincin da yara suke samu da maganan wuta babu ni karan kai da ana da firiza wanda ya lalace ya yi Ya Ado na Sidi, ni mazaunin mina nan. ta zo da manufofi da dama da za su taimaka ma youth da talakawa. Amma along the line sai gashi mun samu matsala na wuta. su sun ce za su rage unemployment sai kuma unemployment karuwa yake yi saboda rashin wutan nan. Bayan kimanin awa guda suna datsi da hanyar shiga gidan gwamnatin jihar Niger, mataimakin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Ketsu ya fito ya yi jawabi gare su. Kasa in na yi maku kare Allah na nan, kuma duk abin da mutum je yi an ce ya hamuru alayhi likazibi. Kariya a ramure ku ba mu daga yau zuwa ranar jima ana na ana magana dukka news za ku ji kuma ba a'a ka ji dai ba ma news kawai ba ai na ce maku za ku ji news sai ku tambaye ce da da meye ne eh da wuta A lokacin da na kira jami'in yaɗa labarai na kamfanin samar da hasken wutar lantarki da ke mina Adamu Muhammad Pele ya ce matsalar hare-haren da 'yan yankin Neja Delta ke kai mabututan mai shi ne ya kawo matsalar rashin wutar lantarkin a nan jihar Niger. Yawwa, gwamnati kazan mata ta ta kokari tana tattauna da su 'yan Neja Delta, amma a za mu ci gaba da basu an Allah da ya kawo wannan A halin da ake ciki dai, bincike ya nuna cewa akwai ɗimbin mutane da suka koma hannu rabbana a nan jihar Niger a sakamakon rashin samun hasken wutar lantarkin, saboda kasuwancinsu ya shafi aiki da wutar lantarkin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.